والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين baya da haka godiya ta tabbata ga Allah da ya ba mu ikon buɗe karanta wannan sharhi na littafin alwarakat fi usul fiqh bayan da mun karanta matan littafin yanzu kuma za mu karanta sharhinsa wanda babban malami abdullah ibn salih al-fawzan ya rubuta shi yadda ubangiji ta'ala ya kaddara mu ga bude darasin a yau lahadi wanda ya dace da 28 kenan ko 28 ga zulhijja a wannan shekara ta 1425 bayan hijira kuma wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2005 miladiya ubangiji ta Allah ba mu ikon kammala shi yace fa hadha sharhun wajizun ala warakati imamil haramain wato wannan sharhi ne takaitacce a bisa ga littafin warakat na fi na, na imam al-haramain fi usul al-fiqh a cikin usul al-fiqh wato sharhi ne takaitacce ba mai fadi ba ra'aytu fihi suhulatal uslub abinda nake wata a cikin sa yi ƙoƙarin tabbatarwa sauƙin lafazi wato kawo kalmomin larabci na kusa masu sauƙin fahimta wa idahal ibara da ƙoƙarin bayyanar da jumla ma'anarta ta zama a fili wato jumlolin da ke cikin warakatul warakat na imam al-harmaini in bayyana da ma'anoninsu bi iradil amsila ta hanyar kawo musu misalai domin idan mun lura da littafin al-warakat galibi yakan ambaci ka'ida ne amma baya ba da misalai da yawa sai takaitattu su kuma misalai kullum su suke fito da ka'ida inda za a faɗi ka'ida ba tare da an yi misali ba da wuya mutum ya fahimce ta kamar yanzu mai koyar da nahawu ya zo ya yi ta'arifin fa'ili ya ce alfa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'ilun wa dalla alladhi fa'ala al-fi'la kaga wannan ta'arifi na fa'ili wannan ta'arifin duk yadda ya kokarin sharhinsa ma'anarsa ba za ta fito ba sai in ya kawo misali sai ce misaluhu ja'a zaidun kaga wannan misali ne sai zanto anan gurin zaidu fa'ilun li'annahu ismun wa taqaddamahu fi'lun wa huwa kalimatu ja'a wa dalla alladhi fa'ala fil sannan kuma hadara muhammadun qara'a aliyun fa kullama kassara min al-amsila zadatul qa'idatu wuduhan yayin da duk ya ta kawo amsila sai ga ka'ida tana fitowa fili to littafin warqat na usulul fiqh ya kawo shi ne a takaice dan haka bai yawaita misalai ba shi kuma anan malam yana son ya fito da waɗannan ka'idoji a fili ta hanyar kawo misalai na'am wa aslu hadha sharhi wa aslu hadha sharhi دروس ألقيتها على بعض الطلبة في المسجد فرغب إلي عدد من الإخوة أن أقوم بطباعتها فاعتذرت لهم لكثرة شروح الورقات وحواشيها ولكنهم ألحوا علي مبدين بعض المزايا فاستعنت بالله تعالى في تربية هذا الطلب yace asalin wannan sharhi durusun alkaituha ala ba'd talaba darussa ne wanda na karantar da su ga wani sashi na ɗaliban ilimi fil masjid a karatu da muke na masallaci faraghaba ilayya adadin min al sai da yawa daga cikin yan uwa suka kwadaita mun an aquma bi tiba'atiha cewa a har hada wannan sharhin mana a dabba a ce zama littafi wato kenan asalin sa darasi ne da yake karantar da dalibai illa iyaka zai rubuto darasin sa ya karanta dalibai su ji yayi sharhi yayi bayani to bayan an kammala sai wani ce me zai hana wannan darasin da aka yi gaba daya a dabba a shi ya zama littafi kaga ba zama yayi ba a matsayin bari in yi rubutu na littafi yanzu da dama malamai sukan yi haka musamman a yanzu da aka samu hanyoyin sadarwa na kusa kamar za ga waɗansu littattafai na sheikh muhammad salih bin usaimin ba zauna ya yi rubuta su ba amma darasi ne da yake yi idan aka yi ɗauka a cikin tabar koda daga baya sai ɗalibai su je su rubuce shi sai su kawo masa ya duba sai a mayar da shi littafi a buga shi to wannan ma bisa ga wannan tsarin ne fa tazartu lahum ni kuma sai na basu su uzuri cewa a'a bai kamata a maishe shi littafi ba wannan uzurin da na ba su hujjar da na kafa shine bi kasratu shuruhil waraqat wa hawashiha warqat tana da sharha masu yawan gaske da haka wannan dama mai zai wani amfanin ta sannan tana da hawashi hawashi shine dan takaitaccen bayani da ake a gefen littafi kamar daga nan gefen sa ko kuma daga ƙasa wanda kawai kila fassara waɗansu ɗaiɗaikun kalmomi ne amma bai zama sharhi cikakke ba to usul uh, alwarakat fi usul fiqh na da shuruh da aka yi da dama sannan kuma tana da hawashi da aka yi wanda hawashi jam'in na hashiya walakinnahum amma tattare da haka su waɗannan yan uwa alahu alayya sai suka nace mun akan dai wannan sharhin nawa in buga shi zama littafi mubdina ba'd al-mazaya suna masu bayyana wani sashi na abin da wannan sharhi ya fice da shi akan sauran sharhika fasta'antu billahi ta'ala fi talbiyati hadha at-talab sai na nemi agajin Allah ta'ala ya bani ikon ansa wannan kira nasu wato na dai kokarin cewa a buga shi zama littafi na'am wa usulul fiqh ilmun jalilul qadari عزيز الفائدة يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص wannan a littafin ka azizul fa'ida ya rubuta ko gazirul fa'ida to kuskure ne kenan gazirul fa'ida ya kamata ya rubuta وأصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أسس سليمة على أسس نعم على أسس سليمة وقواعد صحيحة وقواعد صحيحة وقواعد صحيحة وعلم الفقه قائم على الأصول ولا يتمكن للفقيه أن يعلم ولا يمكن للفقيه نعم ولا يمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية العملية إلا بعد معرفة أصول الفقه وكذا المحدث والمفسر وكذا المحدث والمفسر وكذا المحدث والمفسر والمفسر shi ilimin usulul fiqhi ilimi ne jalilul qadri wanda yake da girman matsayi alqadaru matsayi kenan jalilul qadri da babban matsayi gazirul fa'ida kuma mai yawan fa'ida mai yawan amfani kenan daga algazara ne algazara ta hiyar kasra a cikin harshen larabci yawan abu يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية متعلمه wanda yake koyon ilimin usul fiqh ya tamakkanu yakan samu dama min alqudrati wajen samun iko ala istinbat alahkam shar'iyya wajen tsuro hukunce hukunce na shari'a mina nusus daga nassoshi wato nassi na alkur'ani ko nassi na hadisi mai ilimin usulul fiqh ko wanda yake koyon ilimin usulul fiqh yakan samu wata malaka da dama da iko na zakulo hukunce-hukunce cikin nassoshi na shari'a ala ususun salima a bisa ga waɗansu shika kai waɗanda suke warakakku wanda babu illa a cikinsu wato ƙa'idoji da malamai suke sawa wa ƙawa'i da sahiha da ƙa'idoji ingatattu sai ya zanto ilimin usulul fiqhi na baka iko yana baka daman sanin makama yayin da kake kokarin ciro hukunce hukunce cikin ayoyin alkur'ani ko hadisai ingantattu sabanin wanda ba da ilimin usulul fiqhi kuwa to ba zai wannan ba kawai zai rika fasara aya ne yadda ga dama ba tare da lura da kowace irin ka'ida ba ba tare da lura da kowane shi shike cikin shika-shikai na ilimi da malamai suka sanya don su zanto su ne madubar mutum mahangar mutum wajen wato ciro hukunce hukunce sai zan zanto kawai mutum yana faɗin abu ne akan san zuciyarsa wa ilmul fiqh qa'imun ala usul shi kuma ilmin fiqh da zaka ji an ce wane mai fiqh ne to yana ginuwa ne akan ilmin usulul fiqh dukkan mutumin da bai san ilimin usulul fiqh ba to ko ya ce ya san fiqh ba gaskiya ya faɗa ba kuma ko mutane sun ce wane masanin fiqh ne kawai da sun faɗa ne domin sai zanto muqallidi ne kawai matanin da aka karantar da shi shine zai iya karantar da mutane abinda malamin sai faɗa ba ya iya karawa ya iya ragewa ba ya iya karetawa haka ne kawai zai to kaga wannan ai muqallidi ne shi ko muqallidi ba malami bane ba a ijma'in malamai na usul fiqh muqallidi ba malami bane ba wala ولا يمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية العملية باين ذا أي مثلا ya san hukunce hukuncin shari'a na aiki wato malamai na kasa shari'a hukunce hukuncin shari'a gida biyu akwai al-ahkam hukunce hukuncen da suka shafi aiki wato sune kamar hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi da zakka da aikin haji wannan da al ne haka don mu'amalar suna shiga cikin al-ahkam amma akwai hukunce hukuncen shari'a waɗanda ba na aiki ba sune na aqida kenan sannan rukunan imani um, da dai dukansu ka'idojin imani duk abin da ya shafi aqida to ya zama hukumun ilimi ba amali ba amma duk abin da ya shafi shari'a ya zama hukumun amali la ilimi da haka sukan ce al-ahkamul amaliyya wani lokacin sai al-ahkamul ilmiyya idan sun ce al-ahkamul ilmiyya ma'ana al-ahkamul itiqadiyya hukunce hukuncen da suka shafi akida amma amaliyya na aiki kenan wanda suka shafi fiqh to kaga anan gurin shi masanin fiqh abin da zai eh, ba yadda za a iya gane hukunce hukuncen da suka shafi aiki illa ba da ma'rifati usulul fiqh sai in ya san usulul fiqh wa kala al muhaddisul mufassir haka dukkan wanda za a ce masa malamin hadisi shi ma ba zai iya sanin hukuncin hukuncin shari'a ba haka mai tafsiri ba zai iya sanin hukuncin hukuncin shari'a ba sai bayan ya san usulul fiqh dan usulul fiqh shine zai bayar mutum daman gane hukuncin hukuncin shari'a daidai na'am والعالم بالأصول يشعر بالثقة والإطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام وأن ذلك مبني على قواعد وأسس سليمة shi malami wanda ya san usulul fiqhi yash'uru bi thiqati zai rinka jin wani aminci a zuci wal itminan da natsuwa lima da wani hufuka hawul islam dangane da abin da masana fiqhun musulunci suka rubuta cikin littattafan su wa anna zalika mabniyun ala qawaid wa ususin salima zai san cewa lalle abin da aka rubuta din an gina shi ne a bisa ga ka'idoji waɗanda suke kubutattu lafiyayyun ka'idoji ba wai kawai malaman fiqihu sun rinka faɗin abin da sai ga dama ba ne ba bisa ga son zuciya a sun rinka ka'idoji da suka asasa ko aka asasa musu wajen gano hukunce hukunce ma'ana dai mutum baya gane kimar fikihun kansa sai in ya san usulul fiqh amma in ba haka babu yadda za a iya gane darajar fikihun ko kimarsa ballantana kuma ya fahimce shi وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن كفن مستقل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204 ذكره الإسنوي في التمهيد وهك الإجماع وهك الإجماع فيه ثم تتابع العلماء في التعريف ما بين مختصر ومطول ومنثور ومنظوم حتى صار فنا مستقلا رتبت أبوابه رتبت نعم رتبت أبوابه وحررت مسائله وصار كالتوحيد والفقه والحديث وأول من ألف في أصول الفقه wato farkon wanda ya fara yin wallafa a cikin wannan ilimi na usulul fiqh wa jama'ahu kuma ya tattara shi ka fannin mustaqillin a matsayin fanni mai zaman kansa wanda bai garwayi da sauran fannoni ba na ilimi al-imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wato shine babban jagora cikin malaman musulunci Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Allah shi kansa da gafara al-mauludu sanata 150 hijriya wato wanda ya mutu a shekara wanda aka haife shi a shekara ta 150 bayan hijira wal mutawaffa sanata 200 arba'a hijriya wanda kuma ya mutu a shekara ta 204 bayan hijira shi imamu shafi'i ashe ba shi ya kago ilimin ba shi dai ya fara yin wallafa ne a cikin sa dama ta akwai ilimin sai dai a wawatsa yake haka ba a haɗa wuri guda ba akan iya fahimtar su cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin maganganun sahabbai da cikin maganganun tabi'ai da sauran tabi'u tabi'ina cikin tsare kunsa da suka yi zamani da shi to amma a hada shi a yi masa wallafa wuri guda to shine ya fare kaga ba kago ilimin ya ba shi wallafa ya fare a cikin an gane ko wa haka wato isnawi isnawi shi ya ambaci haka cikin شيء أم بشحكة كل التافز التمهيد أشافي 45 wa hakal ijma'a fihi kuma yake kai to ijma'i kan haka cewa duka malamai sun yi ijma'i cewa farkon wanda ya fara wallafa ilimin usul fiqh shine Imam Shafi'i thumma tataba al ulama bit ta'lif sannan malamai suka ci gaba da suka bi juna kuma wajen yin talifi ma baina mukhtasarin wa mutawwal tsakanin talifai waɗanda suke takaitattu da kuma talifai waɗanda aka tsawaita su suke da tsawo ka samu cikin littafin usul fiqh akwai gajeru yan kanana akwai kuma manya manya waɗanda suke da faɗi da yawa idan ka ɗauki littafin al-warqat wanda zamu shiga sharhin sa yana daga cikin takaitattun littafai a cikin usul fiqh amma idan ka ɗauki littafin wato al-mustasfi na Imam al-Ghazali kaga yana da sau ihkam al-ahkam na al-Amidi kaga yana da sau waɗannan dukkan suna daga cikin littafai masu tsawo kenan wa mansuri wa manzum kuma daga cikin su akwai mansur wanda aka yi rubutun zube kamar wanda ke gaban mu wa manzum akwai kuma wanda aka waƙe shi akwai littafan da a waƙe aka yi su na usulul fiqh kamar marakis su'ud kaga littafi ne wanda yake a waƙe aka yi shi eh, waɗansu kuma an yi su a rubutun zube hatta fara fannin mustaqillan har ya zamanto fanni ne na ilimi mai cin gashin kansa ruttibat abwabuhu wa hurrirat masailuhu wato rutibat ababuhu aka jera babinsa babukansa babi babi ya kamata ya zanto kaza ne babin farko sannan kaza babi na biyu sannan kaza babi na uku wa masa masailuhu aka tace mas'alolinsa kyakkyawar tacewa daga baya wa saraka tauhid wato ya zama yana cin gashin kansa kamar da ilimin tauhidi yake wal fiqhi da ilimin fikihu din wal hadisi da kuma ilimin hadisi wato anan da ya abin da muke so fahimta a wannan fakara din shine imamu shafi'i ne farkon wanda ya fara wallafa sannan daga baya wato malamai suka bi shi daga baya wajen wallafa sannan wallafar kashi biyu ce waɗansu su yi rubutun zube waɗansu kuma su yi shi a waƙe sannan shi kan shi kowanne ɗaya daga cikin guda biyun su ma kuma sun kasu gida biyu wani su yi shi a takaice wani kuma su fadar da shi to kaga kenan haka ilimin ya samu gata wajen malamai a ƙarni daban-daban na musulunci sai ce wamu'allifu hadihi warakat huwa shaikhu shafi'iyya abul ma'ali abdul malik ibn abdullah ibn yusuf ibn yusuf ibn muhammad al-juwayni nisbatun ila juwayn min nawahi naysabur ولد سنة أربعمائة وتسعة عشر وتفقه على والده في سباهو ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها أربع سنين فلقب بإمام الحرمين وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام نظام لملك المدرسة النظامية فدرس فيها وكان يحضر دروسه أكابر العلماء يحضر دروسه نعم. يحضر دروسه أكابر العلماء wa mu'allifu hadhihi alwaraqat mawallafin waɗannan takaddu na wanda aka samu suna warqat fi usul al huwa shaykh ash-shafi'iyya shine babban malami na mabiya mazhabar shafi'iyya abul ma'ali wato alkunyarsa kenan abul ma'ali amma sunansa abdul malik ibn abdullah ibn yusuf ibn muhammad ibn muhammad al-zuwaini wato abdul malik ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى جوين wato dangantaka ne zuwa garin da ake kira juwain min nawahi ne sabur gari ne ke daura da garin ne sabur ko kuma cikin yankin ne sabur wulida sanata 419 wato an haife shi a shekara ta 400 da goma sha tara to kasancewar ya fito daga yankin ne sabuwar kaga yanki ne wanda ba na laraba ba galibin eh, wanda ke nuna fadin addinin musulunci kuma galibin malamai da suka yi wallafa a fannonin ilimi daban-daban sun zamanto daga kabilu daban-daban ne ko musamman a yankin asiya an samu malamai masu yawa ko musamman a yankin asiya idan ka ɗauki sashin su khurasan da ke cikin afghanistan da su azerbaijan da su bukhara da su ne sabuwar da suke cikin tsohuwar tarayyar soviet yankin da aka samu malamai masu ɗumbin yawa cikin ilimin hadisi da ilimai daban-daban na addinin musulunci wato kamar za ka samu waɗannan yankuna an samu malamai masu ɗumbin yawa a cikinsu idan ana karanta tarihin malamai mu idan aka zagawo wajenmu in banda Allah ya kawo su cewa Usman sun kankaro mu da ba za mu kai labari ba kwata-kwata ba ka jin ɗuriyar mu a cikin shahararrun malamai na duniya a zamunna daban-daban kuma ba ma shi usman ba da kamar abdullahi na gwandu don littattafan abdullahi na gwandu ɗimbin ilimin da ke cikin su ya ɗara abin da ke cikin littattafan shehu usmanu ba ma za a haɗa ba hakikanin gaskiya waɗannan mutane abubuwan da suka yi na musulunci shi ya kankaro yankinmu amma ba da haka mu ba za a samu a cikin tarihi in dai dan saboda ba malaman ko kuma kila an yi ku sai dai kuma ba talifansu ba su yawo ba aka san su ko kuma ba a yanzu kuma a zamanance ba a yi bincike a kansu ba aka yi rubutu na tarihinsu da ayyukan da suka wa musulunci aka gabatarwa duniya ta gani a rubuce yawanci duk ba a ba in ka tashi kana neman abubuwan da aka rubuta akan uh, ilimi da harshen larabci a uh, yankin da yau ake kiran shi da suna najeriya sai ka samu rubuce-rubucen da aka yi basu yawo da yawa ba daga cikin littattafan da da suka fi shahara ba akwai littafin abdullahi adam alori ba dan ilori din nan na al-islam al-yawma wa fi najeriya yana ɗaya daga cikin littattafan da suka yadu wajen bayanin bayyana musulunci ya yake ajiya da yau a nigeria a yau da gobe da yadda ake sa ran zai kasancewa gobe a nigeria. don daga shi kuma sai wanne gaskiya galibin littafin da aka yi musu shahara ba wasu ya ba kuma su yi bahasi na ilimi mai faɗi wanda za a bayyana irin shehu usmanu ayyukansa sai abdullahi na gondo ayyukansa da uslubi na ilimi tatacce wanda ba tare da wata ta'assubi na kasancewar namu ba a ka ba da haƙa'iq yadda suke a bayyana haƙiƙanin yadda abu yake bisa ga shaidu na tarihi yawanci babu wannan hakikanin gaskiya wato dai imamul haramain shine wannan ya fito daga yanki garin juwayin a yankin sabuwar an haife shi a shekara ta 419 wata tafaqaha ala walidihi fi sibahu ya koyi ilimin fikihu a wurin mahaifinsa lokacin da yana yaro wa rahala ila bagdad summa ila makka wa jawara biha arba'a sinin ya yi tafiye-tafiye neman ilimi ya je bagdad daga can kuma ya je makka ya makwabci makka ɗin har tsawon shekara hudu yana karatu a wajen malaman garin makka wa zahaba ila madina daga baya kuma ya tafi madina fa afta wa darrasa har ya kai matsayin da shi ma zai iya yin fatawa cikin addini kuma ya karantar da mutane a waɗannan wurare guda biyu masu daraja fa luqiba bi imamil haramain da haka ne ma aka yi masa laqabi imamul haramain ma'ana al haramul makki wal haram al madani wato shugaban malamai a waɗannan wurare guda biyu wannan na ɗaya daga cikin abin da yake sa ilimi ya samu cikin gaggawa idan mutum ya yi tafiya wajen neman ilimi sama da in yana gida shi yasa a da sukan ɗauka mutumin da ya yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi ya fi nuna a cikin fagen ilimi da kuma samun tarbiyya da makamar da'awa sama da mutumin da yake zaune a wuri bai taɓa fita ko ina ba don sai zanto kifin rijiya ne kuma yu'ani min dhikil min wato sai ka samu takaitaccen tunaninsa ya yi yawa ta yadda da ka tambaye shi wani abu shi sai ga yana baka ansa a mataki na unguwarsu ko na garinsu baya iya kallon abu da faɗinsa ko wani lokacin a mataki ma na maslaha shakhsiyarsa kadai za ka iya zuwa wani ka ce masa me kake ganin ayyuka muhimmai da zamu yi wanda zamu ciyar da musulunci a gaba sai ce maka ai ina ganin idan aka samu aka sanya masallacin nan an fulfaya da sifikoki guda hudu ɗaya ta kallon ɗaya ta kallon kaga ya takaice da'awar gaba ɗaya a ina a masallacin su ko unguwarsu ba ya kalla abin nan ko kuma ina ganin idan kungiyar mu ta samu mota ka ganin gurin ya takaice musulunci gaba daya cikin mai kungiyar su kadai ba ya kalla abubuwa da fadi wannan biqul ufuq kenan hakikanin gaskiya shi yasa da malamai suke yawo don saboda a cikin yawo wajen neman ilimi akwai gamuwa da malamai da dama waɗanda mutum a garin garinsa babu su ya karu da su kuma akwai tajarub da mutum zai koya a cikin rayuwa to shi kenan bayan ya kai kawo din har ya je maka da Madina an masa lakabi an bashi lambar gaima ta Imam al-Harmain sun ma'ada ila ne sabur sai dawo garin su ne sabur fa bana lahu al-wazir nizam ko nizamul mulk nizam al-malik ko kuma nizamul malik nizamul mulk wallahi ban san sunansa ba sai dai mu bincika mu gano sunansa sarkin dai garin ko wani mai babban matsayi a garinsu ya gina masa makaranta wadda ake kira an-nizamiyya fadarrasa fiha ya ci gaba da karantarwa a wannan makarantar wa kana ya haduru a akabirul ulama manyan malamai suna halartar darasinsa wato bayan ya je ya yi karatu kenan ya dawo irin mutanen da a garin su su ma malamai da suka ga yadda ya samo ilimi mai dimbin yawa su ma sai suka karkarwa suna halartar darasinsa wannan yana daga cikin tawazu'u da ya kamata mu koya wajen magabatanmu ko da mutum sa'ana ne mu ɗaya ko muna yin wa'azi tare in dai Allah ya bashi fahimtar wani fanni na ilimi to ya kamata in kaskantar da kaina in koya a wajen sa kar in ji kyamar haka yanzu da yawa daga cikin yan uwa da yawa daga cikin mu masu fadakarwa ko wa'azi wata islamiyya aka ba mutum headmaster ko yake karantarwa sai rinka kyashin a ga ya je makaranta wajen daukan karatu to ballantana kuma idan mutum yana da masallaci gara mai islamiyya shi yara ne da shi lokacin da ya zo wurin darasi yaran ba za su gan shi ba amma duk wanda yake da wani dan masallaci a gefe guda yake karanta suwa jama'a suka limantar da shi a unguwarsu to yana kyamar ya zo wani wuri ya yi karatu don saboda kar ya zo wajen su haɗu da waɗanda suke halartar darasinsa a can gudun sai ga akwai kaskanci a ciki to wannan kuma na sa mutum ya haramta mutum ilimi mai yawan gaske Sheikh Abdulaziz bin Bas yana shugaban jami'ar Madina daidai lokacin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya zo kuma shi malami ne a jami'ar amma da Sheikh Abdulaziz bin Bas ya fahimci Sheikh Aminu Shankitsi yana da waɗansu bangarori na ilimi da ya kamata koya a wajensa sai ya koya yasa littafi yana karatu a wajensa ga shi ne vice chancellor shi kuma wannan lecturer ne kawai ba kowa ba sannan shi ga shi dan Saudiya ne wannan kuma daga Mauritania ya zo to wannan yana daga cikin abin da Allah ya baiwa magabata da kuma duk wanda ya tafi akan tsarin su idan ka ga haka sai ga Allah ya bashi albarkar ilimi idan ka ki koya girman kai ya hana ka je wurin wanda kake ganin sa'anka ne to ana nan wata rana za ka kana bukatuwa zuwa ga wanda yake kasa da kai dan shi ya je yayi karatun kai kuma baka yi ba wa kana abul ma'ali وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة وكان كثير كثير المطالعة لكتب أبي هاشم المعتزلي قليل الرفا بالآثار فأولى فيه مجموع أمرين لكنه جاء عن ذلك إلى مذهب السبت كما نال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مواضع من فتاوى wato kamar yadda malaman Saudiya suka ce da wani abu duk za su karanta littafi za ka gani bayanin mawal littafin atakai kuma bayanin aqidarsa aqidarsa a farkon madarsa da kuma in canja ko in bai ba yace wa kana abun alifi bidayatihi ala mazhabi ahla a farkon lafsa ya kasance a madin ahlul kalam babil asma'i wa a cikin bin tauhidi na asma sifat su waye ahada min al-mu'tazila ash'ira kamar mu'tawa da ash'irawa ba su hujja da hankali bin da ya shafi Allah a madadin hujja da nassin shari'a to da akan wannan mazaki wa kana kasi mutala'a tubi abi hashim al-mu'tazili yana yawan karanta littattafan abu hashim al-mu'tazili ila al-ma'rifati bil asar bai sun asar wato ruwayi ko dai wanda aka jingina su ga annabi zuwa ga sahabbai bai san su sai ba fa fihi majmu'u amrayni dan haka lokacin aka karanta tarihinsa ko aka karanta littattafan ko aka saurari fatora sai a waɗannan al'amur da biyu wato tasirin to da ash'ariyanci tasirin to da wato mu'tazilanci san kuma za a iya gano karan sanin sa game da in hadisi wato yana da haɗin bincike a abin da ya shafi usul fiqh ma yana da karanci ne game da abin da ya fi in hadisi sannan kuma ya tasirantu da maganganun mu'tazilawa da irawa duk wanda ya karanta rubuce rubuce na farkon lamarin da ya karshe wannan shine sakamakon fitar da shi mutum ne mai karancin mun hadisi sannan ya tasiri da yan ahla ya yi kalam kai lakinnahu raja'a zalika ila mar salaf ma a karshen lamarin duk ya bar waɗannan kwamata da koma mazhabin magabata kama naqala daga Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah kamar da Taymiyyah ya ruwaito haka dan cikin littafin Majmu'u Tawa um, mutum ya duba na'am ورد عن المعالي مدل على ضعفه صرها بأمدته في بعض الأسماء والصفات وقال في سالته سالته النبية والذي نرضيه رأي ودين الله الدين الله الدين الله هي عقدا اتباع سلف الأمة اتباع اتباع سلف الأمة فأول أولى للاتباع والدليل الجمعي ألقى في ذلك إجماع الأمة حجة مباعة وهو مستند مستند معظم الشيعة وقد ورد أن المعالي نفسه riwaya ko bayani ya zo ya gangaro daga shi ta abul ma'ali ma ya dulla ala ru'ihi abin da ke nuna dawo wata rakiyar wancan mazhabi na shi na mu'tazila ko asha'ira hay sarraha bi aqidatihi fi ba asma'i was sifat a inda shi kansa ya bayyana ida sababu asma'i was sifat wa qala fi sihin nizamiyya ga abin da ya cikin risala da dan kalamin lafi da ya mai suna nizamiyya wallazi nartadi ayan abin da muke yasa a matsayin rai wa nallaha bihi adan kuma muke bauta ma Allah da shi a cikin aqidar mu shine ittiba salafil umma bin magaban wannan al'umma a cikin abin da suka zo da shi fal awl ittiba abin da cewa gaba shine ya bi magaba kare ya kirkiro wata haba ta daban dalilu samiyul qati fi zalik dalili na shari'a wanda yankakke ne fi zalika a haka cewa anna ijma'un ma hujjatun muttaba'a wato ijma' magabata in wannan al'umma ta sallallahu alaihi wasallam hujja abarbi وهو مستند وهو مستند معظم شريعة وهو مستند معظم شريعة shine Ya yawancin abubuwa na wannan shari'a wato da daga cikin hukuncin shari'a an gina akan ijma'i malamai na musulunci abinda dai imam al-haramain nufi a nan gurin ya daga rakiyar aqidar da ya tasiri ita ta mu'tazilanci da iriyanci ya kuma zuwa ga abin salatin da ya ce zai nartazi ra'ayan abinda muke yarda shi a matsayin ra'ayi wato magabatan da suka ce ra'ayi ba sa nufin irin ra'ayi da mu kila in an ambace shi zai saurin tsuwa a zukatan mu cikin ra'ayi na sauya wanda mai yarda da shi a ra'ayi da cikin mai kai mu gashi hujja da fafarsa wa Allah ta'ala dan kuma mu bautar Allah da shi matsayin mu zuci mun yi mutu akai ila ittiba usulun ba to za mu bi magabatan abin da suka zo da mu kawo wani sabon ina fata mun ci wannan addalil sa'i idan an ce addalil sa'i wato dalil shari'a wato dan a bambanta addalilul aqli addalilul kuma dalilin nakali amma idan su dalilin sam'i sun dalilin shari'a wan qur'ani ko hadisi inganci sai ce hada abul ma'ani ta 498 بنابور رحمه الله وله عدة مؤلفات في أصول abu خلاف أصول فقه في أبو المعالي يسوء الشكرة في هدوء السبعين كسبعين هجرة أقل النسابر وله عدة مؤلفات ينادى واللفات لفايدة بند بهي a uluddin wato abin shafa aqida kenan wal fiqh da ilimin fiqh wal khilaf da sabani zanin malamai wal fiqh da kuma usulul fiqh ya lafa lafa da irin wannan fannin kaga nan ya ba mu rihin sa ne a takai na musal littafin ga makaranta sharhin sa to bismillah bismillahir rahmanir rahim muqaddim al waraqat هذه ورقة تشتمل a a. آه آه آه مو فأنا كوي مدو علم أصول

بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بادئ علم ودان an ce almadi jam'i almabda almabda'u ma shi da tattakalar abu mataki mabayu ilmi usul fiqh wato tattakalar ilmin ko kace mabai na ilmin usul Abin da ya kamata mu ya fara sani idan karanta usul fiqh shine almabadi sannan akan kawo abda ana nufin ida ko manufa eh kace mabda'i al-iman billahi ta'ala wal iman bi kaza ta shine iman Allah imani da kaza imani da kaza imani da an gane ko al-mubda dai yana zo a nan aqida yana zo a nan mabin abu mafa abu bin da ya kamata mutum ya sani a ilimin usul fiqh shine a ilimin usul da suke mai na bude ko mafai لما كأصول الفقه مستقلا ما ترجر مبادئ العشرة التي ينبغي لقاصد لفن أن يعرفها لتصور ذلك الفن قبل شروره يا يصل الفقه يزو فني من زمسا كما رد كون يكي نعلمي نسب ذكر مبدئه العشاء يداتي a ambaci matattakalarsa goma Allah yan bagi liƙa kulli fannin an yi wanda ya kamata ga wanda ya nufaci wani fanni na ilimi ya samu dan wannan ilimin ko matattakansa ko matakansa goma da ya kamata ne li tasawwuri zalika qabla shuru'ihi an alal akalla zuciya ta tara me yana abin da zai shiga ta fanye shiga cikin sa qabla wa fihi ay qabla qawli fihi kenan وقد جمعها عضهم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة الحد موضوع ثم ثمرة ونسبة فضله والوضع والوضع والاسم للزاد حكم الشرع فائد والبعض بالبعض اكثر ومر الجميع فالشرف dan su malamai ko wani sashi na masu tara abin da kira mabade wato ta kaza kowane ilimi kafin ka shiga kowane nan gurin bai bai usul bai usul kadai ba ilimin tafsir da mabadi guda goma ne ilimin fiqh ma yana da guda goma ne ilimin nahwu yana da guda goma ne qira'at ma lahu badi al-ashar idan ce inna mabadi kull ilmin ashara idan ka ce inna mabadi a kull il kaga kaga wazanin bait dole ka shafi alhamza ka inna mabadi kull ilmin ara mafarar kowane mi ko abin ke bude kowane mi ko abin da ya mutum ya sani a kan karatun kowane ilimi abu ne guda goma Far abin da ya kamata ka san kowane fanni da zaranta fannin da ne fiqh ne tauri ne tauhidi ne ababai ne goma alhaddu abin da ake nufi haddu shine ta'arif yayin wannan ilimin kan mawdu'u abu na biyu mawdu'in da ilimi magana akan sa wani mawdu'i ne kaga fiqh sunan ilimi mawdu'in fiqh shine sani sanin me hukunce hukunce sanin mawdu'in fiqh shine sanin hukunce na aiki dole sai na aiki tunda ko bayanin sa sanin hukunce na aiki ka gani addu daban al-mawdu ba amma samara sai fa'idar kowane ilimi idan ka tashi me fa'idar fa'idar nahwu shi kar kai kuskure kin rafa'a ko na ko jarra fa'idar fici ne dan ka bance tsakanin haram da halal ka bambance tsakanin wajibi da muhabbi tsakanin haram da mauhi shine fa'idan as-samara wa nisbatun sai kuma dangantaka sauran ilmomi wa dangantaka ce da yake da sauran ilmomi ya sha bamban da su wadluhu sai kuma fassa wadi'u sai farkon wanda ya fara wafa a cikin sa ismu sai sunan shi kansa mun istimdadu daga ina suro ilimin ayoyin alkur'ani da sai ko daga ina hukumin share hukuncin shari'a da bai karatun wannan ilimin wajibi ne in san wannan ko musabi ne ina fata ga waɗannan sune wannan ilimi za ka karanta ta ka san wannan mataki kaga bai abin da na gaba kenan sai abu ba masailu sai menene masalolin sa muhimman aloli a cikin fiqh muhimman masaloli cikin nahawu muhimman masaloli a cikin wal ba'du bil ba'd wani sashin lamai ya bace wani sashi waɗannan mabada idan duka kamar ya ambaci biyu da sauran ko ya ambaci bakwai ya kyale sauran ne wal ba'du bil ba'd tafa wani sashi ya ta akan wani sashi duka ba wa man daral bi hadha sharafa wanda ya san duka go ya muka bayanin su hadha sharafa na nala sha lalta wa matsayi idan kawai ka take kan guda biyar ko shida bakwai baka daidai da san guda goma din da kaga nan ya kawo su ne a sako mu kirga magani gani haddu sai me al mawdu sai me al amara sai nisa sai fadl sai alwari sai al-ism sai al-imdad hukum shari sai masail Ka wadi guda nawa kenan ko fanni ya kamata kan wannan kafin ka shiga sa za ka karanta shi to yanzu tun da ya kawo sun a jumlace zai zo kuma ya sai su daidai kuma da bayanin su a hanyar da zamu gane zada bahum zada ba'dhum abada al-mar'a al-hadi wa huwa sharafu wadansu man sun kara matsayi 11 shine shafuhu amma kaga waɗansu sun ta akan goman nan wanda suka yi takarda ga wasu na sharafuhu zai shiga fadluhu ane ko wanda ko suka kara gudan ware fad daban sharaf daban to yanzu ambace su kenan a a jumlace kuma zai ambace su dai عليه فهذه مبادئ علم أصول الفقه فحده علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد سيأتي شرح وسيأتي شرح هذا التعريف إن شاء الله wannan shine haddi ma shine ta'arif sukan ce ma ta'arifu kaza sun ce kuma ma hadu kaza da alhada da da ta'addun menene ma'anar su daya to a nan gurin sai da kai dan bai ya tanga menene ilimin usul fiqh ga ansa ilm yabhasu fi illati al-fiqh al-maliyya wa tilifa al-ifadati minha wa halil mustafid wannan shine ta wannan shine usul fiqh ilmu hasu fi adillati al-fiqh al-ijmaliyya ilimi da yake bayani dangane dalilan fiqh a jumlace in ba wai dalilai da illa filla ba dalilai allati an gane ko wa kayfil istifadati ha da sanin kamar yadda zaka fa'idanta da wannan dalil wa hal tafid da sanin fa na shi wanda amfana din wato shine tahidi wace irin su kamata ya samu kafin mu tahidi domin lokacin da aka ce galilai na fiqhu allati ga kuma kamar da zaka fa'idanta da dalilan to dole a nemo waye wanda zai fa'idan wanda shine tahidi kaga ya kunshi ababen nawa kenan guda uku a farko adillatul ala bi sifatan izmiya abu ne shine me kiyatul istiqam min tilkal adil abu ne shine me halul mustaqim to sanin waɗannan abu guda uku ka san sani na fillafin su shine za a ce ka usul fiqh in san fahimta yace karin bai game da wannan sharhi to kaga yanzu mun gama da duhu mun san meye usulul fiqh kafin mu shiga cikin mun san gwamnati na kokarin ta ne kan waɗannan abu guda uku wani rassan da za su zo wannan ilimi suna hita ne sun tsarin fitar da dan adam ne ya nome a ɗaya daga cikin uku to mun gama da wannan sai wa mawtuhu al-alatu al-musila ila ma'rifati ahkam ash-shar'i wa aqsamiha wa ila tumarat wa ikhtilafi fiha wa kayfiyati al-istidlal biha ma'a ma'rifati hal al-mujid mawdu'in da ilmu fiqh fagen shine me al-adillah muwassilatu ila ma'rifati ahkam ash-shar'i dalilai wanda za su saka ne hukunce hukunce shi ne fagen sa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وبن جاري ne a wurin musulun fiqh wannan aya dan ne zai turo hukuncen alwala hukuncin. wankan janaba hukuncin taimama ne ne wajibi ne ne mustahabbi menene kaza ne kaza me rukuni ba rukuni ba fata an fahimta ah, wa fankihu ma tsaba min nisa anan mun gano hukuncin hukun aure wajibi mustahabi ne yin aure sama da mai ke cikin sa mai abubuwa ma'ana dai alhilla dalil sawa'un illa na qur'ani ko illa na نهر إنجاتته ومعرفة الأدلة الممثلة كو الممثلة إلى معرفة كام الشرعية دليلي دستار الدزان أدى يلي هكون شهو كون شريعة وأقف هذا كشك شمع دليلا سكين دليلي أكو واتري أكو دن أحد أكو كذا أكو كذا أكو كذا خلاف مراتبها رأينا مرتبة ولا دليلي ولا دليل ولا دليل فيه ودليلي ne zan wannan dalili ne ra'ayi hada dalalahu qat'iyya hada dalalatuhu zanni ganin su da irin waɗanda zamu shiga cikin su fiyatul istidlal da yadda ya mutum ya kafa da wannan dalili yaya za a hujja da shi dalilin da ana kafa hujja da shi wuri kaza dalilin sai a wuri kaza da su yaya za a yi da a mutu ardi ya a yi da sauransu ma'alfati halin mudil tare da gano halin ke kafa dalilin siffar da yake siffanta da ita haka kowane mutum zai ayata qur'ani ya hujja da ita ya abu dama da ita haka kawai mutum zai je ya buɗe riyadu sa ko bukari ko musun kafa hujja ba tare da wata sharuɗa ko ka'idoji ba duk wannan zaka wannan wato mu'in dai usulul shine dalilai wanda suka fi hukunce hukunce shari'a na'am ala usus salima wannan tabarruk ta kasa da ya mai يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المقصد من اصول الفقه ان يقع مراد الله ورسوله الكتاب والسنه. شنو؟ معرفة أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يسجد يسجد من حوادث يسجد من حوادث من حوادث على مر السور العالم الأصول يشعر بالثقل والإثم إذا لما دون فقهاء الإسلام وأنه مبني على قواعد ثابتة مقررة شان محصة محصة محصة بحثا ليس فائدة من علم أصول الفقه قارة على الفقه فقط قارة قارة على الفقه فقط بل تعداه غيره من العلم من التفسير والحديث تاريخ غيرها ولنا تكن ثمر أنفان كرة أصول الفقه tun da kasa amfanin gida-gida a madadin yashi daya biyu ku dan kare rikita da lissafin mu na ko ba da mun faro daya mun yi na mun shiga na uku to yanzu kuma ya shiga daya uku to da haka sai ba ta hanyar alifa mun sai musu abajan an gane fa ta farko da ke garin a shine qudratu al-istinbat kamil shar'iyya wato zai samu kudura dan hukunce hukuncin shari'a al ususin sama bisa kashi kai waɗanda lafiyayyu ya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn ya kan faɗa a cikin lafinsa inda al-maqsa min tsulul fiqhi an yufqaha madullahi wa rasulihi ta bi sunna ban makasudi fa game da ilmu usul fiqhi shine a ga me Allah yake da yace kaza cikin Qur'ani me manzo Allah yake da yace kaza cikin hadisi shine babban kasudi ilimin usul fiqhi ya ga da kai me ake nufi da wani ayar me ake nufi da hadisin umarnin da ke nan na wajibi ko na mustahabbanci shin hana ke cikin nan na haram ne ko na karhanci ya za ka kai da wannan wannan shine ban makasudi to in ba wata ida a cikin koyon usulul fiqh sai ita isa fa'ida to balanta fa'ida ta ba ma'arifan na shari'at al-amiyyata alihatul li kulli zalim wa makan gane cewa shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani ta dace da kowane anan idan an ce ta dace da kowane zamani ana nufin bambanci tsakanin rayuwar annabi a karnin ko na musulunci da rayuwar mu muna cikin karni na goma biyar da bayan hijira yadda ta dace da wancan haka ta dace da nan kar a ce ai dace da wancan zamanin su suna hawa rakuwa su da mota ba su da ke ba su da abin hawa da kwamfuta kuma yanzu ba ta dace da dan saboda muna da wadaba ba a'a sai sun ci ta dace da kowa zamani sannan kuma ta dace kowane wuri yadda ta dace da rayuwa ta sa haka ta dace da rayuwa ta wuri ke kurmi ne ko inda yake ne ko cikin da yake cikin teku ne inda mutane take dai musulunci ta dace an ku wannan baya nufin musulunci ta wa soye-soyen zuwa mutanen zamani da wurare a'a shari'a musulunci ta hukunta mutanen zamu da wurare ba wai cewa soye soyen zuka ba dan wani zai iya daukan kalmar sai ya ba ta ma'ana mara kyau shari'a musulunci ce da kowane zamani saboda haka inda atin annabi ana sahi jami'u mu ba sai an tahi ba ta race da kowane zamani a ra'ayin sai dan akwai yakun da suke irin wannan shi in rubuce rubuce da mutum ya dauki irin wannan kawai ya ya ta ya ba ta wata fatala ba Allah tsare na wato wato salim kullu zamanin makan wa ha qadiratu ala ijad al ahkam kuma shari'a tana da samar da hukunci lima tajiddu ga dukkan abin da zama sabo hawadisa cikin halarun al'amur alamar usur a bisa ga kudewar na da malaman suna mazar mallafi inda zai sallah duk wurin da sallah sai ga ko kaza amma su lokacin su ba ni sama a yin samu jirgin sama lokacin sallah ya kama ka sama za ka yi sallah ba kai ba kaga zaka ayoyi da hadisai za su taimaka maka dan gano a yin sallah a jirgi ayi ba ina fata mun fahimta to kaga jirgi fararen abu yin sallah an sama wannan ana masa hukuncin shari'a to kuma ayoyin alqur'ani da hadisai ba za su yi rawa na hukunci in ka kasa nazarin su da bude a kansu amfani da speaker da amplifier dan Allah wajen hudu ba babban al'amura ne suna bukatan su jirkashin sa ayoyi wa hadisai da sauransu shine ce ayoyin gajiya ba wajen cewa da duk wani abin da zo sabo ko su hukunci na a yata ayi ko su bashi hukunci na bai halatta ayi ba dan yadda za a samu maslaha ko a san mafsar cikin abu maslaha mai jayi ita za ta sa a shar'anta abu maslaha a tsada mai rinjayi ko za ta sa a haka abu ba za a fara da shi kenan alamar al-usul ta ga shudewar ne banda ba fa'ida ta gaba al'alil usul yashku al wal-ittimali wanda ya san ilimin fiqh zai samu anci a zuci natsuwa ma da wani hufuka wal islam game da abin da malaman musulunci suka rubuta wa annahu mayun ala qawaid bitatin lalle abin da aka gidan kaidoji tabtu muqarrati shar'an waɗanda suke an tabbatu a shari'ance mu mahasab bahsan da aka tace su aka raye su ta hanyar bincike ba kawai mutum ya faɗa ga son zuciya ba sai bincike da nazari ina fata ta sai abu na gaba laysa talqatu min ilmi wa sulki kasratan alki faqat fa'idan fiqhu usul fiqh kai ba ta yi tuwa akan fiqh dai bal addahu ila ghairi za ta kai tunan zuwa ga wani abu na ulumi cikin ilmi tafsir tafsiri wal hadith wa tarikh wa da mutum ya san ulul fiqh duk zai ce masa wajen waɗannan ilmu ba wai sai a cikin fiqh kadai ba to a takaice dai wannan abu na uku samara abu na hudu ونسبة إلى غيره أي مرتبة من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية وهو الفقه كقول النحو للنوي وعلوم الحديث الحديث أي dangantakarsa da su ilmomi nisbatuhu ila dangantaka wani ilimin da ba cikin ilmomi shine shi ai mabatuhu min al-ulum al ya matsayin sa idan ka haɗa da sauran ilmomi an min al-ulum al-shar'i idan an tambaye wace maba wani matsayin ilimin usul fiqh da shi sai ka ce ai mana cikin ilimi na shari'a an gane ko yana cikin ilimi na shari'a ga matsayinsa babban matsayi kenan wa huwa da fiqh sa game da kuwa usulin nahwi nahwi kamar asalin nan ne dangantaka nahwu ulumul hadith hadith kamar usulul hadith da shi kansa hadith domin idan karanta hadisi akwai usulul hadith wanda shi zai gane sahihi da ba sahihi ba to kaga ka usulul fiqh da shi zai saka gane ka gina akan daidai fiqh ba ka gina ban daidai ba in baka san usulul fiqh ba ba za ka gane kuran da aka cikin fuko daidai din da aka kawai sai zan to kake kawai kai mabdi ne وابنه ورد في الحد على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعية وهذا متوقف على أصول وقف على أصول الفقه فيثبت له ما ثبت من إذ هو وصف إليه. سلسة ما يفعل إلى من أصول الفقه؟ yace ma warad hasi ala tafaqqu dinillah abin da yazo na nasa aya ko hadisi wanda yake nuna a fahimci addinin Allah wa ma'rifati ahkamihi da gane hukuncin shari'ar to nan yana nuna falalar usuki kenan yanzu fadin Allah ta wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa walau la min kulli firqatin ta'ifatun yatafaqahu fi din wa liyiru qawmahum la raja'u ilayhim lam yazrun wannan aya tana nuna muhimmancin addinin Allah to nan take tana muhimmancin koyon da suke da addinin Allah yake kan hukunce hukunce akwai hukunce hukunce aiki akwai na aiki hukunce aiki suna fiqihu to su ba gane su da usulul fiqh kun gane abin da yake ne wa hadha baqifun ala usul kaga sa hukunce hukunce na shakwa yana dakawa ne akan sanin usul fiqh idan ka usul fiqh to zaka hukunce hukuncen shari'a fa yasbutu lahu ma tal fiqh min al-fadl haka duk abin da aka tarwa fiqh na fala irin wannan za a tabbata wa ulfiqh dan tare da juna iz huwa wasil ilayhi wa min shu'usul fiqh ne titin ka ne fiqh in ba za ka gane ba to tunda haka ne daraja da ihu ya samu ita usul zai samu na واضح هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وذاك بتأليف هذه الرسالة وقد ذكرت ذلك في المقدمة yace wanda ya rubuta wani ilimi ko ya assasi shine wadi'u huwa al-imam Muhammad ibn Idris Shafi'i shine Muhammad ibn Idris Shafi'i Allah ya kansa da gafa ta hanyar rubuta littafin sa mai suna Ar-Risala wa qad zalika fi muqaddimati na riga na ambata haza muqaddimal lis wato mamu shafi in shi ne uku sai abu na na bakwai ismu ilmu usulihi da an bai kamar sunan sai ilmu usulihi kenan nakwas ismu duhu min takati ashiya hmm. alif ilmu sa'id wa zalika tawaqquf al ahami shar'iyya ma'rifati Allah ta'ala wa sidq rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bima ja'a bi min al ahkam li'annahu li'annahu al mulighu 'an Allah hmm. nabi na علم علم علم اللغة عرب علم اللغة العربية فبد أن يعرف الشريك قال صالحا للغة تمكن به معرفة الكتاب والسنة لأهما بلسان عربي. دين أحكام الشرعية فلا بد أن يعرف أن يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من باع المسائل وضرب الأمثلة. جميل. daga ya kasuro ilimin usul fiqh ce daga abu da uku a farko ilimin tauhid ilimin usul fiqh dangantaka da ilimin tauhid sabai ذلك لتوقع احكام الشريعه على معه الله تعالى domin ta hukuncin shari'a ba da za a yi mutum yansu ya girma masu ya san Allah dan shine mai ba hukuncin to kai ka karbo baka san wanda ya aiko shi ba bai sa baki alqur'ani har mun da shi hujja saboda me saboda sanin ba zan Allah ne inda mu kakka ma tsaya mu ba ce kai me yasa dauki hadisai ita to mu kafa hujja saboda sanin mu cewa zan manzon Allah ne ko manzon yana isa hukunci daga wajen Allah a shiga a nan gurin ilimin usul fiqh yana da da yana da dangantawa ilimin tauhidi to a nan gurin kenan mabubbugar farko ilimin tauhidi san sai mabubbuga ta shine mun lugha ta larab fala budda arifa al-usiyyu kan salihan min ba dole masanin usul ya zan da san wani kan mai inganta harshen larabci ya tamakanu bihi min masal kitabi wa wanda da wani kasan na harshen larabci ne ya gane hukuncin can alqur'ani zai gane qur'an hadisi li'ahuma bil lisan al-arabi domin kun hadisi dukkan su larabci ne ta harshen larabci ashe dole mai fiqh kuma ya san larabci ta tace nan sai abu na uku al-ahkam ra'iyya hukunce hukunce na shafa labudda an yafa qadra alha min al-fiqh yakadu bihi min idha masail yayin da yake karatu mun fiqh ina karanta shi kan fiqh domin hanyar sanin wannan to hukunce hukunce fiqh ne zai iya baya misalai in kawo kaida ta usuki an gane wato zai fita zai iya bai mas'aloli saboda amsala da bugan sai to wannan isa da kenan daga nan sai kuma التاسع حكمه فرض كفاية وذكر في المسودة أنه فرض عين على من أراد اجتهاد الحكم والفتوى wato hukuncin me hukuncin kan usulul fiqh wajibi ne ko mustahabi sannan to an Allah ayi ne alal kifaya sai ce fu kifaya hukunci ne fardu a cikin musulmi samu wanda suka iya kuma adadin da iya din ya zanto za a gamsar da sauran dan adadin da suka ba za su iya gamsar da to musulmi gaba shi sabo kenan a kowane musulmi a samu wani adadi za su karanci usul wa zakal maswa fil maswada anna fardu aynan ala man arad tihada wal hawl fatwa littafin sawada littafin usul fiqh littafin ya ambacewa duk da yake sun yi istifito sanin sulfiqh ya zama fa'inin a kansa amma idan a shirye yake ci gaba mukallidi to shi ba wajibi ba don usul fiqh wanda suka sani sai masa washi sai zanto a ba zai fatawa da kan sai dai jira a masa fatawa an gani abu na goma al-ashir masail مبحثه الذي يلتزم هل تجد ويستجد منها وينبط الأحكام الأحكام الشرعية على ضوئها وده أنت مسائل muhimman mas'ar da ke cikin ilimin wasu shine ce yaltal mujtahid mabahas mabahas na wato ka iya mabudai na bincike da ke cikinsa wanda shi mai usul fiqh garo da su wajen kamar misali al'a ka'ida ta fil ne yabqa ala ubun hatta yarida da taksis kaga wannan ai ka'ida ce ko mas'ala ce cikin usul a tafidu minha a الاحكام رعيه على ضوء وتنزل a مسائل دين فائدنت da su kuma hukunce hukuncen a karkashin su karkashin alaka bayan sakul mansu ka menene al-aslu hal al-aslu nasku aw ad-nafkhi ko nake da adamun nafkhi A ashe nan ba za in yi da aya ka mansukhi ya ce ko fi kaza mansukhi sai na tabbatar da bi asik. wa illa fa aslu fi an-nafkh an yabqa agar yani fala yudda an-nafkh illa bi dalil don idan tsaya akan nasi da shi ana baki ba aslu wani ba zai san me ka tsaya kan wannan ayatu hujjar ta kusan sai dan asali nake amma kai da kace afi ta kai ne ka kawo ban abu kai zaka kawo ina fata amma idan ki am ina arisi akan asali nake wai da awar wannan na mukhassas ne makhsus ne dole shi zai kawo me dalili yake nuna taksisa idan dauke nasi mutum ne aiki da shi ba wani tambaye ne me yasa kai da shi yace a ah, kasance wasa mutlaq dole in yi aiki da shi amma kai ina da awar ta kai labudda an ta ta dalla ala ta kai لأن الدعوة تقييد خروج kurujan an lasu don haka wanda ya fita daga asali za a ce kawo ni amma wanda ya tsaya akan ne ba a tambaye sa wato ni kenan daga nan sai me الحادي شرفه وهو من شريف لشرف موعده والعلم بأهل الله تعالى المتضمن للفوز سعادة الدار وتوي وشرفه ما تنسى درجة ilmun sharif ilmi ne mai daraja sharafin mawdu'i saboda mawdu'i ke magana akai mawdu'i ne daraja ayoyi da qur'ani da hadisi wal ilmu ta'ala al-mutadamminat lil fawz bi sa'darain wato ilimi ne da zai daka hukunci hukuncin Allah ta hukuncen da suka fi rabauta a gidan biyu gidan duniya kuma gidan lahira daga ci dai wannan sune ma dai na usul ina fahimta to ta kai ta akan su da lokaci ya ja insha Allah kaga ga zuwa sai mu dora wato ba na so lokaci yawa a cikin fi wannan darasin. makamancin wanda kai a wancan in Allah ya taimake mu sami fashi da yawa ba to muke zanto ce dai azumi ba zai zo kai mun riga mun sauki wato mu ɗauka kuma lokaci daga lokacin da aka ce an yi aiki zuwa a fara azumi kamar ta sana da rasiri ta mu shekaran karatu da duk littafin da za wanda za mu iya sauki ne a wannan yan watannin wannan shine tsanin ke son mu fara aiki da izinin ubangiji dan lokaci da muke za mu ɗauki ka'i muka taɓa ɗaukar lokaci shine idan mun sami fashi da wani dalili ci dalilai to mu samu wata za mu yi kaza'i to mu in muka samu biyar za mu iya yin ka'i da su ko da sauran mu zuwa su kuma sai a kaset ko ba haka ba dan kila ya. idan ce za misali a alin nan ba a yi ba a sakamakon haka za mu karatu ranar Litinin da yamma ko Talata da yamma kafa kowa zai iya zuwa kila wani na kawai kila wani na wajen kila wani ma ya tafi sauran kawai bai dawo to wannan kaga babu yadda ya hada gaba amma idan aka samu ko mutum da ne na samu za ka karatu musamman da ya zanto akwai mai koda da zai dauka da rami kaddin ga wanda su wuce zuwa ba assalamu alaikum alaikum salam ba a sani bana dan yanzu misali na cewa mun yi karatuwar gobe lahadi ba zan ci gobe za mu zo karba a madadin sa ta lata da yamma ko da yamma zan faɗi wannan kan lokacin ko kuma ba lokacin mu in tafiyar ta zo ta bus mu karatun asabar wannan lahadi dole in yi da safe yakan faru ba ta nima na yi niyya ba tare da na so ba to aka zo lahadi nan da safe abin nufi ya zamu dawo sati ba muka yi karatu sai to wannan karatu ya wuce mu za mu rama shi lokacin wanda mai ka'idar da zamu ne zai ba mu sauki tafin a kashin da muka hara cewa muna so mu sauki insha Allah ta'ala na'am wa alaikum rahmatullah ban jin gane tambayar ba kwata waye ke ya raba abinci su ɗalibai ɗin suwa ake ba ma'aikata ɗin na kisan eh ina ba zai lalace aka wannan babu laifi amma yan abu ba zai lalace ba ya zama haƙƙin na ɗalibai a basu tunda su ana biyar aikin aikinsu su masu dafa abinci akwai abin da na sami kace za ka bincika ka kadin a to ai bari ya gama mana ma eh, an kalmar kawai nake da mu sai bi fatih ta akan ce tajwal kana da yawa ta umfata wato haka akan ce kuma wato sannan za a yi mata kasar nan أه. أدوال بدون المصدرية wato bi fatah ta ilo al masdar يدل على مصدرية ها؟ أدوال يدل على الاختيار أها ويدل على الكف هنا يدل على التبية وأنا كله على almasdari to duk inda ma ga da ta ya zama masdar in mun same shi da rafa ya zama ism ke an sannan ya alal kasra wannan ne dole alal kasra kilma ya alal kasra kai ko gano جويلا ko tajwalan wato na iya fada ya'un kenan kalilan yawwa ko tajwalan to wani ne masdarin fi'ilin jawab tawil ko tajwalan to abinda wannan yake yana nufin hmm? ko uh, a cikin da duk fi'ilin a wannan sigar su wasu kalmomi da ake gaba inda yana wasu na sigar ne ba masdarin waɗanda da kasara yake zuwa ta waɗanda yake nan tilka tibiya tindal waɗannan guda uku su kake zuwa da kasara amma duk wanda akan wannan mazana zuwa da fata a hmm. hakin gaskiya ba hasin sai ka cika hasin sai naka cika yin <laughs> masadar ɗinka eh, eh, shazal arfan sarf da al-lam me ya masdarin ka ko lisan al-arab kyau wannan yayi kyau kwarai shadda al min sarf ko shakka ba tafi ne mai kyau asu dama shi mazan na a ciro wani bayanin a cika to lisan al yana da matuƙa ka iya cewa shi mai girman kamus a mazhabu al shi ne yajma wala yurajjih zai sutura duk abin da aka ce alfi amma da maka tarjihi yana mai karfi mai yawan ba yasa da yawa cikin malaman lokaci wato sukan dana wa ɗabi mai bincike ko inda ya ciro kalma ko ma daga cikin lisanul arab saurin kama mutum sai babban littafi ne na karshe a kamus amma kuma za a yi kama ka da zai ba mu idan ka yanzu yanzu wannan kalmar dala ya julu daga dan har ya zama bale zuwa kanta shi nawa yayi yana magana ta yau za ka ga kalmar ɗaya sai waje biyar a kanta to kuma sai faɗa ma mene mafi rinjaye sai tara ƙara wane wane ya kawo maka na waka wani lokacin sai ya sha goma akan kalma da yake to shi ne mita huwa ya yajma lakin na filatahu an la yurajjih shi yasa lokacin da tafi lisanul arab ko kalma tabbatar zaka je ne za a tara ma kai amma za a tace maka ba to idan kana son tacewa kuma sai nemi isti'ana don sulata tafan wanda kuma za su fi tacewa tajil arus idan su sihah ibn mukhtar sihah kamar wannan kamus din na yamani mu jamal wasira ne kyau yana da kyau mutuka gwada gaske ina an fahimta ina jin da manka ko shaka mu nan kalmomi guda uku kadai ne suke zuwa sirta tilqa da tiyan da kuma tilal a gani to wallahu a'lam ga asun sai yafi naka saboda haka shi zan to amma kuma zan littafin kana da aure ne malam akwai ne sunan littafin min aka izzawjat eh, wato kula da matan aure su ya lissafa sun wajen kure suna da yawa fa suna da yawa kurakur wajen kai ashirin da shida wanda galibin mata su ke sa cikin rayuwar aurata yana daga ciki kaza yana daga ciki kaza yana sai dai idin bi masa ya kunu ke <laughs> itibarin bi masa kunu tun da baka na'am ya ta kuri rike waɗancan kamun ya ce da mai tibiyan ko wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli kuma tilqa tilqa da kwa'attin da wato su ne kadai suke kasarta amma da ran alfatahi zaka iya sa su kuma suna iya daukar haini amma dai gati ne alfatahu me kace hadar eh? ah, kai afwan tindar ha ah, ne eh to alhamdulillah mu ta kai ta alon saboda masu zuwa karatu mala abdulhab sai Allah ya kai askira insha Allah lakum wa bihamdihi nashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk